da ke faruwa cikin kasan My father gave me a long last name. It's Amanchukwu. It means I know God. And I'm glad to say that I do. I'm here today to talk about uh, this book here. My name is John Amanchukwu, as I stated earlier. It's called It's Perfectly Normal for Students 10 and Up. This book details all kinds of sexual images, pictures of elderly people nude, pictures of an individual who's in a wheelchair with his penis out. All of these sexual pornographic images are made available and placed at the fingertips of children. And I'm sure, Dr. Cruz, I don't know if you knew about this before you signed on, but hopefully this is something that you can address and deal with because this is immoral and asinine to allow children to be able to see this. Also, this book even shows images of two women having sex, a man and a woman having sex, and two men having sex. That's not perfectly normal. Who decides what's normal? Is it you? Is it you? Is it you? Is it you? Or do parents decide what should be placed at the fingertips and allowed to be taught to their children in this school system. I'll read some of this for you. It says, after a bit, a person's vagina becomes moist and slippery, and the clitoris becomes hard. After a bit, a person's penis, penis becomes erect, stiff, and larger. Pastor. Sometimes a bit of clear Pastor. fluid that may contain Pastor. a few sperm comes out of the tip of the penis and makes Pastor. it wet. Can we, sir, I'm sorry. I, is I'm, there, did I, was it something I said? Was it something I said? If you don't want to hear it in a school board meeting, why should children be able to check it out of the school system? You see, we have perverts that are perverting our kids. And you all sit back smug in your chairs and celebrate diversity equity, and inclusion, but you don't want me to read it so you can hear it. Why? Does it bother you? Yes or no? You can't answer that question. You want to know why? Because politically speaking, you can't say that it's wrong. You probably are a Christian man, but many Christians today have become more Democrat than Christian. Some Republicans have become more Republican than Christian. I'm not trying to win an election. I don't get my talking points from the RNC or the DNC. I get my talking points from the B I B L E, from the Bible. And you don't want me to read the filth because it exposes the truth. How dare you tell me to stop reading it? If you don't want to hear it, why should the children have to see it? Pastor, your time is, is time is up. Thank you. That makes two of us. So, um, PTA kenan garin ga, this so-called one LGBTQ shegantakan nan. Aka suke yi, suna indoctrinate, suna hypnotize yara kanana. Sun san manyan nan ya yi difficult. Ya yi difficult ka sake hankalin mishi, amma yara an mai da shi wa is normal, shi sunan buku is perfectly normal. Shi da parents suka kira PTA meeting. He is a pastor and a represent, representative of the I mean, parents. Ya tashi yana karanta musu abin da suke karantar da yara. And they feel uncomfortable. Amma yara dai a gwada musu namiji ya kwana da namiji, na mace ta kwana da na Har ma ana gwada abin da ke faruwa yanda za fara da abin da ke faruwa. Wani, wani, wani kenan wani wani wani wani siya ma ne ma wani abin ma baka fahimta eh wani abin baka fahimta da Allah ya gagara ya fi karfin mu duka da zai yi wannan abu sai ya boye shi wani wuri kasa kasa lungu wani wuri ya boye da Allah ya yi shi kan goshin kowa yi ko a yi shi kan annunka kana tafiya kowa na kallo yi wani wani wani wani tunani ma ne ma yanzu ma mutum shi rasa yau ya zo ya kai isi this is why some of us we are against it saboda waɗansu mu ababen mun gani mun shaida mutum kana kana kusa da wanda ke wanga aikin wawanci shiriri ga jikin shi wari wani burin da ke fitowa jikin mai shi baka kai fuci Allah kai wasa kai amai yau ya zo ya kai ai dama mun gaya muku akwai namiji namiji akwai na mace na mace to wannan duka bai da ban tsoro akwai na mace da dabba akwai namiji da dabba akwai na mace da itace ko namiji da itace akwai wani namiji ma shi ya ce wai shi yanzu shi ya zama na mace na mace ta ce wai ta zama namiji to yanzu abin ya kai yanzu <laughs> kwe kwe kiwun nan da ke ciki kiwu kiwun nan kiwun nan kwe ko kwe nan yanzu shi wannan kuma shi ne mutum na iya ce kamar wai shi yanzu ya zama dabba shi yana fil ya zama dabba shegantakan da suke kawowa kenan da ake try a kiyaye amma wa wa namiji dai mutum kai kai abin da kaga dama ba baka kai abin da kaga dama ba ka yawa ko constitution Ghana bai baka wannan dama ba chapter 5 article 26 2 26 clause 2 bai baka dama ka yi abin da kaga dama ba ko da jikinka ne shi yasa an ka attempt ka commit murder in baka mutu ba aka kama kan kulle ka in ka doki wuka kana jijjin da kanka ciwo an ya kama ka kulle ka saboda ka violate constitution me yasa mutum ke shan wi sha cewa an kama shan kulle ai in wi nan dai dame shi shi dai me yasa ke kama sha kulle me yasa mutum yana prostitution sha kama me sha kulle me yasa jama'a ba zan ja ku da surutu ba ku duba abin da wanga bawon Allah wai shi yana son daga daga Japan wai shi yana son ya zama dabba shi yasa yanzu shi ya zama dabba いやいやいや。びっくり。 mutum kenan fa ya spend over $16,000 ya yi surgeries over 30 ya zama kare kuye-kuyen nan lgbtq nan kenan kewun nan shi za kana ka tashi kawai ka ce kana so ka zama dabba ka zama dabba wai shi yana so wai ya ga kare ba su tunani kullum kare na jin daɗi kare bai da wani barin je aiki bari yi kaza shi yasa shi ma yana so ya leave kaman kare ya je biya kudi aka mai surgeries over 30 yau ya zama kare abin da muke fighting nan haka gobe zai zama ai kadan kada ke farawa shi yau wani shi ya zama kare duk da shi bai yayi abin da kare yake yin gashi yana yin da mutane ba ba yana hakan ga in aka mai magana cikin kunnin shi amma yanzu aka ya zama kare ne gaba da ya. jikin shi komai ya zama kare ba an dunka ne aka sa mai bo a'a akwai processing kan YouTube allura aka mai kaga abin da jikin shi yazo yana zama yazo ya fara yin gashi gashi gashi gashi tukunna yazo ya zama karen nan LGBTQ da muke ake against nan shi kenan wanga suke kira equal rights wanga suke kira wai right ne a accept kowa ya abin da ya ga dama your maker wanda ya yi ka bai san ya bar ka zo kare ba ya bar ka zo mutum wanda ya yi ki bai san ya bar ki zama namiji ba ya bar ka zo na mace wanda ya yi ka bai san ya bar ka zo na mace ba ya bar ka zo namiji shi yasa kai kake da wayo kai ka te ka bara amma mamma A ma ama ma ma duwawu yau ga wasu sun zama makwatai an ci suliyansu kumin gafara sun zama suna hauka suna wari bauri yau na mace ta ce a yanka mammanta a yanka a like gabanta ta je ta sai roba ta sa gabanta wai ta zama namiji wanga ne right takaicin da kuma abin ke ban ne in dan wanta na mace na neman wai tana neman dan wanta na mace ba ta zuwa ta doki wanda ga su da ka ganta no ka san wannan mace ne wannan mace ne a'a she da kuma je ta doki na mace ne ta transform kanta ta zama namiji does that make sense ki ce kina son na mace na mace to doki dan wanki na mace ku duka mata ne a'a she kuma ta je ta doki na mace ta transform kanta ta zama namiji tana shirin maza does that make sense